wani lokacin za ka samu matsala da budurarka wanda ya kamata ta buɗe baki ta baka hakuri sai ta ƙi to amma tun da ta san ita ta laifi sai abin ya dame ta Shi shine kana zaune sai kawarta ta kira ka kawar da bata damu da soyayya ku kai da budurwar taka ba sai ga tana tambayar ka yawanci kuna waya kuwa wayo ne da dabara waccan tsince ta turo ta wani lokacin duk lokacin da ka samu matsala da budurwarka sai ka kiran babarta wane ya wance ne ya Khadija ba kwa waya kwana biyu ya dai ko dai wani abin ta ma a nan sai ga mutum ya zauna wa babata ta kira ai mama ta min kaza ta min kaza ta min kaza ta min kaza ku daina zayyana wa iyayen yan matanku laifuffukan da yan matanku suka muku saboda iyayen za su muku wata irin fassara ta rashin haƙuri ka batta ita wacce ta yi maka laifin da kanta ta neme ka ta baka haƙuri na wannan laifin da ta maka idan kana zaina babu budurwarka laifin da ta maka ko da yaushe ita budurwar taka na farko ba za ta daina maka wannan laifin ba saboda tana da karfin gwiwa cewa duk lokacin da ta maka wani abu babar ta za ta kira ka da zaran ta maka magana kai kuma za ka kira shi kenan abin ya wuce to kaga wancan target din na ta gyara abubuwan da take maka ba za ta taba dainawa ba a nan duk lokacin da babar budurwarka ta kira ka ya wance kwana biyu ta maka laifi ne mai ta maka san yara kaza kaza ya ce wallahi mama ba komai abubuwa ne suka yawa abin da ake so target ɗinka shine ita mai maka laifin ta gyara kai pretending ka nuna ba wani abu laifin tsakanin kai da budurwarka ne barin third party ya shigo ciki idan third party yana iya gyara matsala saboda wata alfarma da ake gani ta wannan third party to shi abokin soyayyar naka ko ita abokin soyayyar taka ba za ta taba gyara laifukan nata ba Abin abinda nake so maza su gane wancan rara gefen da take take turo ma yan sulhu ko shi ke tabbatar da cewa tana son ka to mutukar tana son ka in dai ka iya ba da space din yadda ya kamata ko ina tabbatar maka da cewa sai ta aje jiji da kai da kuma wannan girman kan ta zo ta neme ka soyayya da girman kai da jiji da kai ba sa taɓa haɗuwa. Ku daina tsaya kuna zayyano wa iyaye ko kuma wasu relative na 'yan matanku laifin 'yan matanku fa. Sabida su waɗannan dangin da kuke zayyano musu laifinsu wani fassara za su muku daban. Ka batta ita da ta san laifin ta san abin da ta maka, ta yi laushi da kanta sannan ta zo ta nemi yafiyanka sai a ci gaba tafiya.